inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an kuma dawo mana da jaraba makaranta me me jaraba wannan ai jaraba ne tsoron ubanka tsoron ubanka ya ci kuɗin da aka biya man na makaranta babanka a ce ya buɗe kamfani ko da na yi bireki dan makaranta kenan kai muna ganda da biya headmaster yake Idan ka ji ana sa ka sa katsi. Tabbas baba ya yi gardama. Shi kuwa gemu baya hana wasa. Ɗan makaranta kenan. Me sunanka? Sunana Anas. Anas wa? Adamu. Me kake a ajin nan? Karatu. Bakar magana kuwa ba ta yawan rago komai. karatu ya kamata a ce ba a primary three kake ba kamata ya a ce kana jami'a ne yadda suke mana karatu ne ba na gane karatu ga shi dai cikin ajin makaranta ɗaya tare da ƙananan yara salamu alaikum da ne kama ki gaya mu me yake faruwa hankali na baya kanka a kwata dan makaranta kenan daga kamfanin sadiq movie ton shi in naka baka min syllabus syllabus syllabus a ranka ya daɗe wallahi ban ban zo kan salarar din nan ban san shi ba. Au, baka san ba? Ban san silabus ba. Dan makaranta kenan. Irin ɗan masa, in ma dai za a bar shi da anan ni dai dan Allah dan annabi amma mun taimako. Kada a kai shi ajin masu yin gina. Allah hajji na son taimaki ɗanka kana cika magana. A B I K abatada ibaga hajijakala manaro rasata uruwayaza na fahimci kamar tsakanin malama balaraba da ya anas akwai soya tsakanin su da Bangiji, allah ya bar mutane dan makaranta shiryawa ya haya dorayi me kake a fita akai mataimakin mai ba da umarni mujtafa h muhammad dan makaranta ni kuma na tabbata maka babu wanda zai ji gasar na makarantar nan ba anas idan ya kada mu na tabbata muke da sai kin biya tara daukar nauyi hafiz ado baba ba da umarni mansur sadiq Badamati, ah. ku tafa iyayenku. Abdullah Science College, uku sau talatin